الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء بالله بسم الله الرحمن الرحيم na bakwai ya zo cikin attarihul kabir na imamul bukhari kuma daga abi hamza be eh, abi an abi hamza az-zubai lokacin da labari ya zo min na kona daki dakin ka'aba cewa an kona daki sai na fito zuwa makka sai na kai ziyara zuwa ga na biya wajen ibn abbas har ibn abbas ya gane ya ce wani kai ne kuma ya cewa da ni a lokacin nan sai na zaki hajjaj ya ce wannan hajjaj ce kaza ne mutum banza ne ya sa an kona ka'aba ya yi kaza sai na zaki eh, hajjaj a wajen ibn abbas saboda abin da ya faru na ne barnan da hajjaj ya yi wajen kashe abdullahi bin zubair da kuma kai hari a ka'aba sai na zage shi sai ibn abbas ya ce yawa ne kada ka zama to taimako ga shedan fa zagin shugabanni duk da yayi wannan kurakuran baya halitta ka zage shi an gane kaga inda yanzu ne ba ce ka'aba ya kai hari haka sai aka zaga ai zaka taimaka wajen zage shi ba a wani ya nuna karancin karanta da kuma sanin wannan fanni din hmm. sai ga mutum ɗalibin sunna ne amma irin wannan abin da ya faru zai ga ya rikice gaba ɗaya an gane amma ka'ida shugaba ba a zage shi ko da shugaban nan ya yi kurakurai misali irin wannan na'am sai muka ce min alwaqi'a bin hajjaj haƙiƙa abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya hana wato auka ma hajjaj wajen mutuncin cin mutuncin hajjaj ta har kasancewa ya aikata manya-manyan abubuwa da laifuffuka na ainihin zubar da jire ne da kashe ainihin kubutattun mutane da wasu abubuwa wanda wanda washiya la su taɗa'u ya kamata ya zama la su taɗa'u da abubuwan da ba za a iya ambatar su ba ba zai yi ce a ce yan sadi'u ba la taɗa'u zikiru ha. da abin da ba za a iya ambatar su ba saboda muninta da Allah muke neman taimako kaga ya aikata wani na abubuwa wanda wasu masu na ganin kamar yayin rinda amma duk da haka sa, sahabbai zan hana zaƙe shi na'am na takwas ibn sa'ad ya fitar a cikin tabaqat tabaqat al ai muhammad bin ali ajro ai bilal bin ali umay qad samitu abdullah bin ukaym na ji Abdullahi bin ukaym yana cewa ala dami khalifatin abadan da usman ba zan ƙara taimakawa ba a kan zubar da jinin wani khalifa bayan usman daga yanzu ba zan ƙara taimakawa ba a kan zubar da jinin wani khalifa bayan usman bin affan radiyallahu anhu to a lokacin sai aka ce maza ya kai baban da dama ka taimaka wajen zubar da jinin zane inni a udda zikira masawihi aunan aladami inni a kudda zikira mazawi lalle ni ina lissafa batan kurakuran shi aunan aladami kun ji wannan hmm. kamar taimako ne akan zubar da gidan shugaba da zaran kana batan kurakuran shugaba yayi laifi kaza yayi laifi kaza to kana taimaka wajen zubar da jinin zare in ka sa talakawa suka yi bore da shugaban nan ta hanyar maganar ka to ka taimaka wajen zubar da jinin sa to ya me zamu ce mu yan Najeriya wanda mutum zai hau mumbari yana mana shugaba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi yana ganin wannan burgewa ya yi yana ganin rashin tsoro ne yana ganin jarumta ne da abin da ya kama da wannan a gani ba da irin wayan abubuwan makarance su ba san haɗarin abu don mu nuna wa mutane haɗarinsa yana daga cikin musiban da yake bin mu har yanzu gaskiya a Najeriya sai ga shugaba mai albarka amma kuma mun kasa samu albarkan shi gashi mai albarka mutumin kirki wanda za a fahimci da shi sai Allah ya hana mu shugaban ma sai Allah ya hana shi dabarar da zai mana adalci saboda mu din ba mu kama adalci ba an gari muna so yanzu duk wani musiba in ya faru gare mu mu yan Najeriya bai kuma bai tunanin mun yi zunubi kawai muna liƙa ma shugaba ne ba ma tunanin mun yi zunubi idan Najeriya zai tunanin shi yayi kawai shugaba wani wallahi ba ruwa na da shi wallahi tallahi ya azabtar da mu baya duba laifi shi ma shugaban nan yana neman hanyar da zai kawo mutum amma kuma sun sun yanke kamuwa saboda mu ba mu nema kanmu sauki ba mu kanmu ko ba jini to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta na'am ibn abi shayba ya fitar a littafin musannaf wal fasawi fil ma'rifa wa tarikh imam al fasawi ya fitar a ma'rifa wa tarikh an an daga ibn numair iznari ya inganta حدثنا أبدا عن الزبرقان na kasance a wajen abi wa'il shi dan uwa shakiki na ibn salma ne sai na kama zagin kuma na kasance a wajen abi wa'il shakiku ibn salma sai na kama zagin hajjaj saboda hajjaj ya yi kurakure da yawa ya yi zalunci da yawa na kama zagin shi na kama ambatan miyagun ayyukansa sai kaka zage shi me ya sanar da kai Kira ya ce ya Allah gafarta mu Kira duk da wannan kurakuran da ya yi ya zo ya ce ya Allah gafarta mu kuma Allah ya gafarta mai ka san ko ya nemi kafaran Allah kan wannan kurakuran kila ya ce ba ka sani ba na'am sai Allah ya gafarta mai akaraja ibn abi duniya fi kitabi as-samt wa adabul lisan ibn al-arab ibn ibn al-arabi ya fitar a cikin mujamili iliya an za'ida bilwa qala na cewa mansur gani mu'tamar idan kuntu sa'iman analu min al-sudan idan ina azumi zai iya zuwa in yi kunuti ta zage sarakuna ina tsine musu idan ina azumi kamar idan an yi ta tahajjud haka da sauransu ce ina ka kai haka shin zan ringa cin mutuncin ainihin ma'abota bid'a hala na ne ce kun mutane da suke cewa ai yaya za a yi a gyara shugabanni a zalimai a za a yi malaman bid'a rabi sai a zo a cewa malaman bid'a rabi shugabanni za a suna yin laifi ana kyale su to shugabannin da suke laifi aka ce kada a faɗa yabin su kai aka taimakawa an gane shugaban malaman bid'a idan ba mai raddi ba zai addini ya wargaje gaba daya shi shugaba abincinka ya taba shugaba ya taba bangaren menene abincinka kuma wani abincinka ba shi da Allah Allah zai kawo maka hakinka kama wasu sun fi jin daɗin a taɓa shugabanni biyar a taɓa malaman bidiya shi malamin bidiya yana so ya tafi ma da addini shi kuma shugaba abincinka ne ya hana ka ya zalunce ka in mutum ya hana ka abinci sai ka mutu da imanin ka yaya to an baka abinci ka cika koshi an raba ka da imanin ka yaya an gari ba za ku taba gani a wani littafi na salafiya na sunna tun daga zamanin magabata zuwa yau wanda ga rajul ana raddi ga shugaba ba amma ana raddi gawa manya-manyan ruhusul bidai da rumuzun su ana raddi gare su arraddu ala jahabiyya arraddu ala bashar birrisi daga hmm. tun manya-manyan malaman bidai ana musu raddi ibn tamiya ya littafi ar-raddu ala al-bakari ar-raddu ala al-aqna'i kaji manyan manyan malaman bidiya sai da ibn tamiya ya kama sunan sai ya wallafa littafi akan sai ya an gane ko to kaga littafin abuna na wannan Haji sunna ya yi raddi ne ga ibn al-mudahhari wani katon nan shiya ne amma ibn tamiya shugabanni da yawa sun masu mulki da yawa sun kama ibn tamiya sun daure wata ka taba ji ya wallafa littafi ya musu raddi ba an fahimta to mutane saboda jahiltan aƙida da kuma sunna kuma ba sa karanta shi a littafi sai mutum ya ɗauka dabaran shi ne zai sa ya fahimci jini. wani kawai abin da ya sani ya karanci qur'ani ya haka ce wasu hadisai sai kaga ya zama malami amma kutub na aqida a ce ga littafin aƙida da ya sauke ya san aqidan shi a rubuce a littafin salaf bai sani ba shi za mu ke fuskantar matsala za ga wanda qur'ani akan shi amma ba za ka taba jin ya kawo hujja da sharh suna na barbahari usul suna na ibn abi asim as-sunna na na waye waye as-sunna na khallan a tauhid na ibn kuzaima littafan na manya manyan sauran da suke. a shari'a ba ka dauka za ka ci gaba ne shi ga zo inda littafai ba ka ja bakin mutum ba to ka sani sha madarar suna ba in dai mutum ya sha madarar ya kamata a ringa cin waɗannan kutub din don su ne littafan da za su kai kakar a akida ne tun daga zamanin da zuwa yau wani zai haddace hadisai ya haddace a amma bai san yadda bai san akida na tauhidi ba saboda ba littafan bai karanta su a masallatai da ke da awon sunna ba a so ce ba kan irin wani littafan ya za mu fahimci suna da kyau sai mu ta gina ko kunci da ka sai mu dauki hadisi mu fassara shi da ra'ayin mu ba ra'ayin salafa ba ne matsalar ba wani abu bane na'am sai muka ce da wannan ne kuskuren wasu masu awa ke bayyana bima alaihi salafu na sani wa'inda suke da manhaji wanda ya saba ma abin da na sani suke kan shi ɗin baɗiliya suna neman taimako tare da yan biriya an gane ko sai ka sun haɗa kai da yan biriya na yan badiliya war rafida da shi'a war jami'a da yan jami'a da yan qur'aniyun da yan jabariya billi suna mu'amala da su da lausasawa duk da laushi ma al-hukam wa salafiyyin bil suna mu'amala ga sarakuna da yan salafiya da kaushin zuciya sai a rinka ai shine malamin Allah saboda yana kama sunan sarakuna yana zagi yana tsirewa sai ya je ban shi wal um a gani da kuma da kuma ainihin wato yin amfani da karfi yin amfani da tilastawa yana yana tsafi wa shidda da tsanani yudan nuna haulau suna da wani wani take da suke kaiwa da komowa suna maimaita shi da'iman fi a tafakna alai ne. mu muna taimaka wa junanmu ko za mu taimaka wa junanmu inda muka yi baki. kuma sashen yana uzuri ga sashen da abin da muka yi sabani a gare shi wato suna neman taimako tare da yan biriya a cikin abin da suka yi tifaki a gare shi sai dai ba sa neman taimako tare da sarakuna ko da sun yi tifaki da su a wasu masayar ba sa neman taimako da su inna ma huwa kawai tsakanin su da hukam kawai adawa ne kawai mahama azuma kada uku wato suna kawo uzuri ga yan bid'a duk da kuskure su yayi yawa walau da kofar bawa ko da kafirci ne bawa ko da malaman yan bid'a din kafirci su bawa ne sai ka suna neman taimako da su ba sa yin uzuri ga hukam ga abin da kai kuskure a gare su ko da ba su ce yau wallahi eh mu kai da shi ibn abu kwashe ke kwashe ibn abdulbar shi ya fitar da shi a cikin at-tamhid islamish da abu amr dani fi al-fitan an abi isa kasubai annahu qala ma sabba qawmun amirahum illa hum mu'min wanji mutane matsar mutane sun zabi shugaban su face an haramta musu alkhairin sa in dai mutane za su rinka budan baki suna zabi shugaba za a haramta musu alkhairin wannan shugaban ya fice gani shugaba yana muku mulki sai kuna zage shi kuna faɗin sharri da kuna kaza yana da alkhairi da zai muku sai Allah ya hana har ya gama mulki ba ku fa'idanci da shi ba in kun ga mutum yana zage, ku da dan kwaban shi kuna dan wayarwa alhamdulillah abin na tasiri kaɗan kaɗan kaɗan ga abin na shiga cikin mutane fahimta mai kyau ke ku zai ga yana ku zai da zagi shugaba ku ga mara bala'i na'am a kwada mu abubuwan nan wani da suke fitar an ga tsoron ah, wani waje kuma ya karanta ne kun zo oh na'am ya abu amr azali ya fitar fitar wa da da kitan daga mu'az bin jabal al amir bin amr da shugaba yana daga cikin al'amari na Allah azza wa jalla wa man da ala bil amir fa inna ma ya'alu fi amri Allah duk wanda yake suka ga shugaba yana shuka suka daga al'amarin Allah azza wa jalla ibn jawzi ya faɗa a cikin al-manaqib ma'ruf al-khalq wa akhbaruhu bi da jinin da rike ibn akaman annan ma'ruf qala ma'ruf ya ce kuri ma'adalu. duk wanda ya tsine wa shugabansa za a haramta mai adalcinsa wa iya zila kaga wani ya kamata a fadakar da mutane sosai Deliya. Ga karatu da ka karanta wani kawai kana jin tsoron zarafunan duk kawai

kuma ka tara nau'i nau'i na suluki al'aksari mafi daidaituwa mafi adalci nau'i nau'i na tarbiyya mafi adalci tayyinun layali kharikan jilbaba al-mansur fokal hujjaj baka bushe ba kana ta jaraba kana ta jaraba daraye kharikan jilbaba kana keta ainihin jilbab ta wato mayafinta wanda aka saki fokal hujjaj a sama masu masu kana mai ainihin keta ainihin jilbab ɗinta bayan fita wanda yake an sake shi a saman masu tahajjud min ha'uyuna qala ma karyar wa ma muriyar bi ghayri musajjid wato kuma wa da min ha'uyuna wato kana mai hana idanuwa bacci kana mai hana idanuwa bacci qala ma kariyar sun daɗe idan suna bacci sun daɗe idan idanuwa suna bacci amma yanzu na hana su bacci alhalin ba a jarabe su da ainihin kokwantar nan na musakili ba rashin bacci ba wa mata ta azamar makari wara, ka bude kwalba na karamci ga talibai ka tara nau'i na ainihin suluki al'akari mafi daidaituwa mafi adalci baka kushe ba kana jaraba jarare harikan jilbaba kana mai keta jilbab ɗinta wanda aka sake shi a sama masu tahajjud na'am wa buga gida min haɓuri wato ka hana idanuwa bacci kana ka hana idanuwa bacci wanda idanuwan nan sun dade suna bacci wa mamuniyar ba a jarabe su bi rai musu haji da kokwantar nan na musanki ba da shin bacci ba na'am infa annahu na'am tarin kumburi to ba magana gaskiya shi ne na gasa dai an hana ni magani da shi inna Allah la yaj'al shifa'a ummati fi ma harrama alayhi to kai fada ne a wajen in za ka kalla sai kai ya ai misali in dai ka mutu da to yanzu insha Allah akwai asibiti mutum da kai fitsari da misali Allah bai sanya warkar al'umma ta ba cikin abin da ya hana Allah baya so magani da abin da ya hana sai dai lalura ba wani magani ne shi fasali na al-murabat al-murabat ababen da ake mai irabi ismani kashi biyu ne wato akwai kismin da ake mai irabi da wasilla wasilla fata don makasara school akwai kismin da ake musu irabi da huruf أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل abinda mawallafi ke nufi da wannan fasalin shine yayi bayanin akan fuska na ijmali a dunkule yayi bayanin hukuma ma ta maka tafsirin hukuncin abinda tafsirin shi ya gabata a wuraren irani wuraren da an bata hukunce hukuncen da ya gabata ga irabi wato wuraren da ya gabata a tafsilance guda takwas ne وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع مؤنث سالم والفعل المضارع الذي والمثنى وجمع مذكر سالم والاسماء الخمسه وهذه الانواع وان النوع هي مواضيع الاعراب وان النوع سوني ولا رند اعرابي وان ذاك فدادنا sun kaskashi biyu yawan ismin farko ana mai lirabi ne da wasali wasilla wato gisimi na biyu ana yi musu lirabi ne da huru da sannu bayanin kowane nau'i zai zo a tafsilance al wanda ake musu wasali ake musu lirabi da wasali wanda ake musu lirabi da wasali abubuwa guda hudu ne akwai suna mufradi akwai jamu tafsir akwai jamu mu'annas salim da zai muzari wanda ba abin da ya sami da shan kaga to da wannan ana yin nahawu mutum an ce wannan nahawu shi zaka fara karantawa matakin farko eh an ce abin da ake musu lirabi da da wasali guda ka zare hudu ne aka ce jam'u tafiye ba san shi ba jam'ul ma'anar salim malamai jam'u ma'anar salim eh fi'il mudari al-zil ilmi tafsir bi akhirih shay kaga wannan gaba ɗaya mutum ya rikice sai malami to abin da za a yi yau ka tsaya ma bayanin jam'u takfir shine karatun mu na yau za ka zauna kawai shine kawai al'alitafin kawai wannan duk kawai jam'u takfir shi za ma bayani yau ka fahimta zanen gobe ka zo sai mu yi jam'u zakar salim sai ka yi sati dai sannan ka wuce wannan layin in ko malami ya ce zai tsaya ya ma bayani kuma ku ta karatu kai kadai za mu karatu ranar na magana ne to kaga wannan muna magana da wani dalibi yake magana shi na ganin gaskiya littafin na walwa ya riga ya tsufa lokacin shi ya wuce nace ina yace mu yana jira shi ne sabo yanzu a wajen karatun nahawu yace ni har yanzu ban ga littafin da ya yi tsarin walwa dai ba na walwa dai zai zo da abu kaɗan kadan kadan yake da yana gina ka yana gina ka wato haka kai ga ka cimma nan da zarar an ambaci abu za ka dama ya karanta da kai wannan abu yanzu zuwa na walwa dai a cikin littafin zan yi ya fi tsari wannan gaskiya littafin nahawu ne mai kyau amma yana da zurfi ga ɗaliban ilimi inda inda ce shi ne littafin nahawu da yawa za ku ta gurin nahawu za mu ta gurin shi sai yan kaɗan za su shiga wannan fannin za su sun bari kira gobe mu ba dai larabci za su iya can aljanna Allah ya san <laughs> eh an gane wa qul sai mu ce wato wasalla guda uku ne shi ne damma da fata da kasara ana rizkar da wannan da sukun ana shigar da sukun shi ma yana da cikin harka murabat alaƙin mai kai ka san murabai kashi biyu ne su akwai kisimin da ake musu irabi da wasulla akwai wanda ake musu da huru wa za mu yi wannan an shiga kenan cikin bayanin kisan farko an shiga ciki wanda ake ma a wasali da an ake ma ainihin lirabi da wasalla eh wa huwa arba'atu ashiya abuwa hudu ne za mu ci amma ga duk mutumin da ya karanci nahul wali sai sa wannan tafi to shikenan zai gane duk abin da ake magana kai hmm. wani ya ce yanzu yanzu a mikira yanzu su ɗauki wani nahul wali kaman ɗauki eh, ɗaya larabawa ne mai yanzu amma mu gaskiya ne a nan wajen da nahul wajen nan da balagatu wajen haɗin nan suna da amfani sosai ga ire-iren ajamawa wanda larabci ba yaran mu bane ce an wallafa littafan da suka fi su da yawa nake to ya ɗan kawo misalin littafai wanda ya sani da aka wallafa to shi ma ya shiru saboda ya ta dalili ne da wani da akwai malamin da zai zo ya kace kace da nahul wajin da balagatul wajen ya ce eh ya yi ne saboda shi ya riga ya ilimi duk mutumin da karatun shi ya yi zurfi zai ta kallon wa'annan kawai ba kawai bane amma amma dai mutumin da koya yake gaskiya ya gani zai san ba karamin aiki suka yi ba hmm? Bani ba? Ba mamaki, ba mamaki shi ya ne. <laughs> Na'am. Wajen jama'a. waja ilai jama'a sai wasu jama'a suka zo zuwa gare shi daga cikin jama'a akwai aljantu bin kai suna kawo uzuri kan fita suna kawo uzuri da Allah annabi ya bar su ba za su samu daman fita yaki yaki a fita buka ba ce ya rasulullah ka ba mu izini kada ka fitine mu don mu ba za mu iya amincewa matan turawa ba matan turawa kyawawa ne in mun gan zamu rikice ba za mu iya amince musu ba ka duba uzurin shi kenan ba saboda munafici ya riga ya bai katutu wai shi uzurin shi ba zai iya fita ba dan zai ta kallon matan turawa kuma kallon matan turawa ba da asfar zai sa ya kasa zuwa yaki waje a gidan su a zuru sai masu kawo uzuri daga cikin kauyawa suka zo da yawa su ne ma'abota uzurzura wato na rauni ko kuma karanci karancin dukiya ba su da kuɗin da za su ɗauki nauyin kansu zuwa yaƙi suka zo don a yi musu izini sai manzo Allah ya musu izini sallallahu alaihi wasallam haka nan da yawa daga cikin munafukai sun nemi izini fa azina lahu sai ya ba su izini wa kad akaba Allahu alaihi bi zalik hakika Allah ya zarge shi akan haka kauli inda yake cewa a surat tauba Allah ya maka afuwa ya Rasulullah Allah ya yi ma amma me yasa ka ba su izini me yasa suka nemi izini ka ba su izini sai da Allah ya riga ya gane na ya maka ba dan kada hankalin shi ya tashi an gani lafi ya mai maka kwanta da hankali ka ka damu amma me yasa kai musu izini ka gani babu laifin an ga an yabi ba ba sai da an gane an yabi ne shi ba za ka kwanciyar hankali amma me yasa ka ba su izini to duk wannan zargin ba zai damu ba saboda an ga an gaya mai cewa mai an yafe mishi Na. har sai wanda suka faɗi gaskiya sun bayyana gare ka ka san makaryata a lokacin da za ka yi ne za ka ba da izini duk wanda ya kawo izini ka bincike shi tukuna har sai ka tabbatar da gaske ne izini uzurin yanzu wancan da ya zai kawo matan bandar alfar ina gaskiya kan wannan wai kada matan turawa su rikice su rikice da shi matan turawa sun matan larabawa kyau ne sai dai tsaraicin da suke kawai shi ke rudar da mutane amma matan larba ya fi kyau su saboda suna rufe cikin su kuma matan turawa suna tsaraici na sun mafada sai haƙƙi sannan zai faɗa da haƙƙinsu kawai wanda suke neman izininka su ne wa'annan wanda ba su yi imani da Allah da rana ƙarshe ba kuma ya zama su don na kafa kokwantu wahum ya tarandatu na firin su suna ta kaiwa da komowa cikin kogon su irin su ne wanda suna shakka ba su gama yadda da musulunci ba an gane ko ba su gama yadda da sakamakon jihadi ba cewa duk mutumin da ya mutu a fagen fama yana kariya ga addini dan aljanna ne irin su ne suke neman izini don kansu mutu a fagen fama suna ganin mutuwan banza ne ثم كذبهم الله ثم كذبهم sannan sai Allah ya karyata su a cikin kuzurin da suke kawo ba walau a ranar kuruja wallahi da suna kan fita yaki da sun yi tanaji duk kafin yakin ya ai an gaya musu da wuri maganin yakin da suna kan fita da sun yi tanaji da wuri kayan tanaji sai dai Allah ya kyamaci zaburar su ne su fita yaki a zaki karaha kauriya ga dariya ne wannan karaha ce ta babu kaddara Allah ya kyamata sai ya kaddara musu rashin fitan fasa fada sai don kwafar da su aka ce musu ku zauna tare da masu zama kan ku jari su kuma da kai la ya arzu kuma saboda kada musulmai su dai tsammani kada musulmai su yi bakin ciki A kan zaman munafikai kada musulmai su yi bakin ciki gashi mun ya yaki muna ta wahala kafirai sun zauna a gida sai Allah wanda an bata shi ya dauka kai ce da sun fito cikin ku da ba su mu muku koyon mace barna da suka fita matsala za su samu barna za su samu kasala ne za su ringa firgita ku suna kashe muku suna kashe muku ainihin jiki da kan ku yi mai kan ku fita yaki ba za su mu muku koyon mace barna da sun gaggauta shigar da barna cikin ku da sun gaggauta ne shigar da barna cikin ku za su suna yawan kawo gulmar su haɗa ku faɗa ma sai zama sun ba ku da lokacin faɗa da kafiran suna neman ku da mutuna da sun ringa neman ku da mutunu kuma matsalar shi ne a cikin ku akwai masu sauraron su ba a cikin ku akwai wanda za su kawo gulman ku saurare su tare da ban so ba ku gane bakan magana su wayannan munafukan da a ce sun fito cikin ku ma matsala ne a gane ba za su tsara muku wani sai barna kuma za su gaggauta shigar da ainihin barna da gulmace gulmace cikin ku kuma a cikin ku akwai masu sauraron su in sun kawo gulma za wanda gaggawa ya yarda da gulman da aka kawo sai ga sun bora kawo kan wallahu alimin billahi Allah masani ne ga azzalibai ashe rashin fitan su shi ma alkhairi gare ku wa taqallaba jama'atu min al-muslimin to wasu jama'a daga cikin musulmai sai suka yi fashi eh amma ba a tuhumar su a cikin musulunci kaga idan mutum ka san mutum kirki ne sai ya aikata wani abu to kai mishi uzuri a gane kada kai gaggawa ɗaukar mataki a kai shi haka ana an ce wasu jama'a wanda ba a tuhuma addinin su an yarda da imanin su amma shedan ya ɗan fuske su sai suka yi fashi haka ba kira su munafikai ba yawwa daga cikin su akwai kawo bin malik akwai hilal bin ubayya akwai murara bin rabi akwai abu kai sama a lokacin da annabi ya bar aliyu a tabuka ya bar shi ya ce abin kai a madina ya ce aliyu ya tsaya a madina ya kula da mata da kananan yara inda za a za a bar madina to madina aka fita ka bar shi to zai zama tun sai munafikai din sai mata da kananan yara to sai manzo Allah sai sanya aliyu ya zama mai kulawa da mata da kananan yara da kada banna ya same su sai munafikai suka ce annabi ya ga annabi ya ji nauyin aliyu sai ya aliyu ya ji nauyin aliyu ya kasa cewa ya fito yaki sai sai a jirgin gaggawa zuwa ga manzon sallah sai ya so ya rasu da Allah ga shi zuciya ka ji nauyi na na ki zuwa yaki sai ya kai ma annabi karan abin da ya ci tuwa a bashi ke fita shi yana so a bashi a sa wani فقال صلى da an وسلم يا نبي أما ترضى أن Haruna مني Musa. هارون ba za ka yarda ba ka kasance tare da ni a matsayin Haruna da Musa? sai haruna da musa wa ne fi qaumi wa hmm. kala musa li na haruna ne fi kaumi musa ya ce ga dan uwan haruna cewa kamar ya gurbi na ga mutane ka zama to khalifa na ga mutane na bayan na tafi a gari to ba za ka ba za ka yarda ba kasance a gare ni matsayin haruna da musa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai cewa babu annabi bayana shi ne in shi a sai kan hujja ina kan wannan hadisi amma tarza an ta kuna minni bi man zai yaro da Musa to ki ga matsayin matsayin ainihin Aliyu kuma matsayin Haruna ne da Musa duk wani mukami wanda Haruna ke da shi a wajen Musa shine Aliyu ke da shi a wajen Annabi sai dai nubuwa kawai kaga annabi annabi Haruna khalifa ne bayan bayan wa bayan Annabi Musa ya tafi Annabi Musa da yake karbo a Taura waye zama Khalifar shi to ashe aliyu shi ya fi cancanta ya zama shugaba bayan annabi ya rasu an gano wannan to sai aka ce musu a abin da abin da ake nufi wannan Khalifanci ne na ƙwarya-ƙwarya Khalifanci. ba wai ba kalifanci bane na dindindin Khalifanci ne na barin jin dawo rike mu wannan barin jin dawo ko ba gano wannan ba wato tabuka ne da zashi sai annabi ya sa shi ya zama khalifa da ya dawo fa sai karɓi kayan shi ko gano wannan amma kalifanci na dindindin annabi Musa da ya rasu wanda ya zama kalifansa Yushau ne ba annabi Haruna ba annabi Haruna bai zama kalifan annabi Musa bayan annabi Musa ya rasu Yushau ya zama kalifansa an gano wannan ko Da saboda haka ashe kalifan dindindin shi kamar yadda wato kamar yadda abin nan yake kamar yadda Haruna yake haka Aliyu yake kalifa ne na rikon ƙwarya na wannan lokaci amma bayan bayan annabi ya rasu ba aliyu ne zai zama khalifa bayan sa ba wanda ya zama khalifa bayan shi ne abubakar an gane to shi yanzu tana fassara wannan abu matsayin shekin yake nuni akan khalifancin aliyu sun manta annabi ya tafi da su abubakar da manyan manyan sabbin zuwa can ne sai aka bar aliyu ya zama to mai gadin mata da kananan yara to saboda hankalin shi ya tashi annabi ya kwantar da hankali to wannan ai na baka kalifanci ne khalifancin kulawa da mata da kananan yara kamar yadda annabi Musa ya ba kamar yadda annabi Musa ya ba Haruna kulawa da mutanen Bani Isra'il masu rauni bayan tafiyar sa ko daga wannan baya nuni akan khalifanci Ali bin Abi Talib ki wani mata ne ƙananan yara an gani? to da ka ci a wurin da sun kama suna kan wannan hadisi sosai in ka fara ma bayani sai daga kamar da gaske Allah ya tsawai ko wannan ke nan an ji karatu an ji karatu mun karanci tarihi mun zo sallah da zana ya ishe mu akan kan abu barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk